ku tsaya ku yi nazari akan halin da al'umma take ciki tafiyar a haka ba za ta yiwu ba tafiyar a haka ba za ta yiwu ba tafiyar a haka ba za ta yiwu ba ba zai yiwu a yi tafiyan babu abinci ba abinci ya fi ƙarfin mutane yau kwana uku ko hudu muka yi rabon abinci duk ganin yan uwa da aka yi rabon abincin da su tun ana maganan wadda ba su da karfi ƙarshe aka dawo to yanzu kawai a dubi wadda ba sa iya yin abinci wallahi tallahi masa gida sai da aka rubuta gidaje talatin da wani abu wadda duk gidaje talatin ɗin wallahi ba sa iya yin abinci ba wai a duba wadda ba da ƙarfi ba a binciki gidajen da ba su iya yin abinci akwai gidajen da wallahi ba da su kirbu ba wallahi in suka yi abinci sau ɗaya wannan abincin kuma sai gobe duk abin da ya faru akan irin yan uwa ta ƙure abun ya ƙure abun ya ƙure ku tsaya ku duba wannan abin duk hanyar da za a bi duk hanyar da za a bi kuma yanzu idan gwamnati ba ta da kuɗi kai kana gwamna ko shugaban ƙasa in kana da kuɗi laifi ne ka kashe kuɗin ka mutanenka yadda fa za a ma hisabi akan 'ya'yanka da matanka haka za a ma hisabi akan wannan mutane, ni kun gane ko ba ku gane ba idan gwamnati ba ta da kuɗi kai gwamna ko shugaban ƙasa kana da kuɗi yanzu kuɗinka bai kai ka fitar ka ciyar da talakawanka ba bai kai ba ya kai mutanen jihar ka iyalanka ne mutanen jihar ka iyalanka mutanen kasanka da kake mulka iyalanka ne wani abin da yake cikin asusun ajiyarsa ya fi abin da jihar take da shi a asusunta yanzu wannan kuɗi idan ka fitar ka ciyar da talakawa da shi ka faɗi? ku dai kalli yadda rayuwa take ku dai kalli rayuwa take ku dai kalli yadda rayuwa take magana ne na mai da'a ce magana ne na mai da'a ce mai kan dama kun ga ai inda ya je yanzu yau ma mun sake jin wani sabon farashi wallahi yau dinnan yau dinnan eh yau dinnan sabon farashi to amma matsalar shine mai din kuma ya shafi kowane sashi na rayuwa inda ya tsaya a abin hawa ne kowa ba sai ajiye abin hawan ba to amma ya shafi dukkan sassan rayuwa duk inda ya motsa komai sai ya motsa to wannan abin ku kalle shi amma yadda ake tafiya a haka wannan mafi karancin albashi dubu talatin din nan fa kaso mafi yawa na jihohi har yanzu ba su aiwatar da shi ba talatin to wadda ake bashi mafi karancin albashi dubu talatin din ma ya isa ya sayi buhun masa ya isa to balle wadda bai samu wannan mafi karancin ba